idan kika ga kina salloli biyar a jam'i to alama ce ta cewa kina da tarbiyya da sallah ki auna kanki amma kika ga kina qada'i ko kina ramuwa ko kina makara ko za a kira sallah biki tashi kin yi ba to kina da babban matsala kuma duk tsafin da aka miki sai ya kama ki domin sallah ce take ba mutum kariya daga tsafi idan ba kya sallah akan lokaci duk makiyinki in ya sa ki gaba sai ya kai sai ya sai ya gama da ki saboda sallah ita ce Allah ta'ala